Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barka da asuba yau ranar Lahadi 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 305 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani masallacin Juma'a da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai. 25 daga cikin waɗanda suka mutun ƙananan yara ne. ofishin babban lauyan gwamnatin masar ya ce 'yan bindigar tsakanin su 25 zuwa 30 ne suka kai wa masallacin alroda da ke garin bil abed hari maharan da sun isa harabar masallacin ne cikin mota suka tayar da mai sannan suka ruga cikin masallacin inda suka buɗe masu ibada wuta lokacin da mutane ke ƙoƙarin ficewa har zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiyar ta fito ta ɗauki alhakin harin A jiya Asabar ne dubban mutane a kasashen Turai suka fito zanga-zanga domin karrama ranar kawai da cin zarafi ga mata ta duniya. A birnin Paris, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da shirinsa na shawo kan cin zarafin da ake yi mata a ƙasar. Ya ce cikin shekara ta 2016 mata 223 ne suka rasa rayukansu sanadiyar abokan zamansu ko kuma tsaffin abokan zamansu a Faransa. Macron ya ce shirye-shiryen cikin shirye-shiryensa akwai karfafa doka kan waɗanda suka cin zarafin mata da ƙarfafawa mata gwiwa wajen ɗaukar mataki idan hakan ya faru da kuma ƙara ilmantarwa kan wannan batu. A wata sanarwa da ƙungiyar Daya Feminism mai rajin kare 'yancin mata ta fitar, ta ce shirin da Macron ya fitar abu ne masu kyau, amma dole sai an ƙara da ƙoƙari da kuma kuɗaɗen da za a tabbatar da su a faɗin duniya an gudanar da zanga-zanga a ƙasashe irin su brazil mozambique da kuma turkiya a birnin rom kuma zanga zanga ta hada da mutanen da ke aiki a gidajen da aka ware domin matan da suka guje wa cin zarafi daga mazajensu ko kuma samarinsu masu zanga-zanga sun yi kira ga 'yan siyasar italiya da su mayar da hankali kan wannan batu su kuma samar da ƙarin kuɗaɗe da za a rika samar da mafaka ga matan da taimakawa ƙungiyoyin da ke agazawa matan To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali ta ce ta hudu da sojojin Mali ɗaya aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai musu ranar Juma'a tare da raunata mutane ashirin da ɗaya. Farhan Haq, mukaddashin mai magana da yawon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce harin farko da wasu 'yan bindiga sa kai wa jami'an sun samu nasarar daƙil harin lokacin da suke gudanar da wani aikin haɗin gwiwa da sojojin ƙasar mali dakarun wazar da zaman lafiya uku da sojan mali suka rasa rayukansu a harin da aka kai musu a yankin menaka a hari na biyu da suka kai kusa da garin dontzai 'yan bindiga sun samu nasarar kashe sojan wanzar da zaman lafiya guda Hak ya ce babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kakkausan murya ya yi Allah wani da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu sojoji da ƙasashen yankin Sahel da suka haɗa da Mali da Nijar da Burkina Faso da Murtaniya da kuma Chadi za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. A jiya Asabar Amurka ta gargaɗi ƙasar Pakistan da cewa idan har bata kama tare da hukunta malamin nan da ake zarga da kitsa harin shekara 2008 da aka kai birnin Mumbai na Indiya ba, to tabbas dangantakar ƙasashen biyu za ta samu matsala. Wannan gargaɗi dai ya biyo baya bayan da jami'an Pakistan ranar Juma'a suka yi amfani da izinin da kotu ta basu na cewa saki Malam Hafiz Sa'id mutumin da Amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda. daga ɗaurin talala da aka yi masa domin rashin ingantacciyar shaida. Tun shekarar 2012 Amurka ke ta yin tukucin dala miliyan goma ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama Sa'id da hukunta shi. Jiya Asabar fadar White House ta yi Allah wadai da sakin Sa'id da aka yi tana mai cewa hakan aikawa da saƙon da bai kamata ba ne akan rawar da Pakistan ke takawa wajen yaƙi da ta'addanci a duniya. a ɗaya ɓangaren kuma gwamnatin pakistan ta yi kira ga rundunar sojan ƙasar ta magance matsalar dubban masu zanga-zanga da ke haifar da faɗa a babban birnin ƙasar islamabad bayan da jami'an tsaro suka ɗauki wani matakin da ya haifar da tashin hankali. Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai waiwaye ne akan zaben jihar Anambra kuma na tattauna ne da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okoro Igwe wanda ya bi diddigin zaben daga farkon sa har karshen sa kuma na fara sa ne abin da ya dauki hankali a wannan zabe. Daya daga abubuwan da suka fara daukar hankali na zan da ya ce shine yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta gudanar da wannan zaɓen bisa tsari da dai zan ce ya fi dacewa da zaben da ake a nan a wannan zamani zan ce gaskiya an tsara abin da kyau musamman dai irin ma'aikatan da aka ɗauko da suka taimaka wajen gudanar da wannan zaben. musamman dai zan ce yawancinsu su dai malaman a jami'a da aka ɗauko su daga wurare daban-daban suka zo suka taimaka aka gudanar da wannan zaben. gaskiya wannan tsarin zance abin yaba ne. wata kenan idan eh, na fahimce ka idan so samu ne inda za a gudanar da zaɓe ko kuma lokacin duk da za a gudanar da zaɓe a bi irin wannan tsarin da aka gudanar a nan bara kenan? Gaskiya abin gwaji ne gaskiya. Sabida ita hukumar zaɓe zan ce bisa ka'ida da kuma bisa abubuwan da na gani a kasa lokacin da na je bin diddigin wannan zaɓen gaskiya ya kamata a gaskiya a tafa musu bisa a jinjina musu yadda dai suka gudanar da wannan zaɓen. To ba misali me da me suka yi da kake gani ya burge ka kuma ya kamata a ce a koyi da shi a wani zaɓe na gaba. To dai zan ce gaskiya yadda dai aka bar mutane suka kaɗa kuriyun nasu ba tare da wai su jami'an ita hukumar zaɓe ta kasa sun shigo ciki yadda dai aka saba samu dai a da. Gaskiya ire-iren wannan abun ba su shigo wannan zaɓen jihar na jihar Anambra ba wannan lokacin da aka gudanar da zaben na biyu shine kuma cikin lokaci suka samu suka rarrafar da kayan gudanar da zaɓe kuma suka gan cewa an isar da su cikin lokaci zan ce kamar yadda dai aka saba yi a da wannan zan ce wurare da dama an fara kaɗa kuriyu cikin lokaci kuma jami'an nasu sun samu sun isa rumfunan zaɓe cikin lokaci. Na magana na'urar tantance jama'a da aka amfani da shi wurin jefa kura. ya yi aiki yadda ya dace? Eh, zan ce gaskiya lokacin da da aka fara zaben nan wasu rumfunan zaɓe dai zan ce an dai samu ɗan cikas cewa wa'annan na'urar tantance katunan zaɓe ba su fara aiki ba cikin lokaci sanda aka ɗan musu gyara sannan suka ɗauki wuta sannan aka fara kaɗa kuriyu yadda da ya kamata amma an samu cikas a wannan fannin. to eh, fitowar jama'a ha mutane sun karɓa kiran saboda kasan wani lokaci can kungiyar nan ta eh, masu rajin ganin kafa jamhuriyar biafra sun ce ba za a yi zaɓe ba barazanar su ya tasiri ko ko aka aka samu gaskiya zan ce abin fa kusan zan ce ya yi tasiri sabida in ka lura eh, adadin mutanen da aka yi rijista cewa za su kada kuriyu eh, a ranar zaɓen gwamna na jihar anambra zan ce yadda dai inec ta bayyana mutane miliyan biyu da wani abu da da dan abin nan da ya kari da a sama da aka kyautata zato za su kada su a ranar sai dai zai zamana cewa daga baya aka tattara aka haɗa cewa aka samu mutum dubu dari hudu da arba'in da takwas da kuma dari bakwai da saba'in da biyar ne kawai suka kaɗa zaɓe ranar in ka ga sama da mutum miliyan miliyan ɗaya da ɗari shida da wani abu a yanzu ba su samu sun kada abin nan na wato wannan za ta ya ɗauka su dai zaɓen bai dame su ba a ranar su yin zaman su ko ba sun tafi yawon su dai wani gwado in ka lura za da ya ce a takaice dai mutane ba su fito da yawa sun kada ƙuri'un nasu ba. to amma ba ka jin ko barazanar eh, ƙungiyar eh, rajin kafa eh, jamhuriyar biafra ne ta zame musu barazana. a ba mamaki ba mamaki hakan ne dai amma dai kamar yadda dai ba mamaki ta taba ji a bangaren dai sube wajen zan da ke zauren koko zangon shi dan takarar apc tony moye an dan samu ire-iren wayannan mutanen masu neman ballewa daga nigeria suka zo amma kuma sai ya zamana su jama'a da suka fito su kada kuriyun nasu sun mame su gaba ɗaya aka samu aka karya lagonsu sannan har aka mika su ga jami'an tsaro ire irin wannan ne ba mamaki shi yasa mutane ba su fito da kyau ba. To can shi ne aka ce an samu ba ta kashi tsakanin su da eh, jami'an tsaro? Ba fa ba zan ce a diddigin da na gudanar ba zan ce ba na na tarata inda aka samu irin wannan ba ta kashi ko ba an buɗe wuta ba. Sai dai kawai dai ina ga an ɗan samu hargitsi ne irin irin dai na can baki da kuma hayaniya da sauransu. Amma in dai wannan ne gaskiya ba zan ce a bisa binciken da na gudanar ba cewa na tarar da irin wannan buɗe wutan ba saboda har yanzu dai ba za a ce an samu wani rashi ko kuwa wani rai da ya salwanta a wannan zaben da aka gudanar a ranar asabar kusan duk wanda ya ga zaben ya ce ya yaba da yadda zaben ya gudana an ce an yi cikin kwanciyar hankali amma akwai 'yan takarar da suke cewa wai ba su yarda da sakamakon zaben ba an yi almundana ka samu labarin a wani bangare cewa ko da masu jeho kuri'a sun yi kuka a kan yadda aka jeho kuri'a ko yadda aka yi zaben gaskiya da yake dan eh, takarar pdp shi ka obaze ya ce shi kwata-kwata ya ma yi da wannan baban nan da kuriyar da aka ayyana shi ya ce gaskiya kwata-kwata kuskure aka samu cewa wai ya zai yi ne a ce duk hukumomi karamar hukumomi abin nan guda 21 wai cewa afga a yi ta talake zaɓen cewa an dai tafka an dai samu kuskure ne a nashi bayani da kuma fahimta amma kuma sai ce shi kwata-kwata bai yarda ba amma sai dai bai bayyana wani mataki zai ɗauka nan gaba ba haka ma shi ma eh, godwin ezemo shi ɗan takarar jam'iyyar pta ya ce gaskiya shi kwata-kwata tsarin bai masa ba amma cewa shi da kuma mukarrafan nasa suna nan dai suna bin diddigin abin suna dai duba takardun yadda aka kada zaben amma har yanzu su ma ba su ce nan gaba ga matakin da za su dauka. Yanzu ba wanda ya kira da gaske 'yan takarar yema Willy Obiano murnan cin wannan zaben kenan. Har yanzu dai zan je ce eh, zan ce ita a lokacin da aka gama aka ayyana wannan ƙuri'un zaben ita yar takarar jam'iyyar adc ta ce mu ita joy ta ce mu ta yi amanda da wannan yadda aka kada zaben kuma a bisa nata fahimta an gudanar da shi cikin fari ta samu kuriyu ina ganin kuriyu 2.32 ta samu ta ce ta kan a nata fahimta ita da zaben da ya mata kuma an gudanar da shi cikin tsari. To Alfonso a bisa gaba ɗaya yadda ka kalli wannan zaɓen ana iya cewa batun ko tabi'an nan na daukan akwatin kura a gudu da shi ya kaura kenan ba za a sake samun irinsu ba idan aka gudanar da zaɓe irin yadda aka gudana a nan bara a sauran sassan Najeriya? Kusan zan ce haka, saboda yan wuraren da ma aka fuskanci irin wannan wannan irin wannan kalubalen gaskiya zan ce su jami'an tsaro gaskiya sun taka rawan gani wajen magance ire-iren wannan abubuwan da sukan tada jijiyoyin wuya da lokacin da ake ko kuwa lokacin da ake ka ake zaɓe gudanar da zaɓe zan ce gaskiya abin nan da gaskiya ya razu sosai kuma ina ganin nan gaba ina ganin za a yi kwata-kwata maganin ire-iren wannan kalubalolin da sukan idan ana gudanar da zaɓe. To da ƙarshe ƙara muna haske irin rawan da ka ga jami'an tsaro sun taka duk da yake ka ɗan tsikaro kaɗan daga ciki. Eh to da yake ni ina oka kusan zan ce na ziyarci rumbuna da dama kuma zan ce a faɗin jihar be zan ce na ziyarci kusan kananan hukumomi guda uku abubuwan da na lura gaskiya zan ce jami'an tsaro gaskiya ba su take hakkin wani ba kuma sun bar mutane suka kada su. kuma abinda mutane suka kada daga ƙarshe ma kuriyun da aka ayyana musu kenan in ka lura za ka tarar cewa jami'an tsaro na ɗaya sun taka rawar gani a wannan fannin kuma an turo su daidai wade da aka turo su suna da yawa za ka magan ana wannan ana gudanar da zaɓe za ka gan jirage masu saukan angulu suna nan suna shawagi da ke nuni cewa ba kawata jami'an tsaro suke ba a wannan zaɓen kuma zan ce isan wannan da kowa ya mai da hankalinsa aka gudanar aka kammala kuma wannan eh, zaɓen na ni lafiya gaskiya abin yabo ne to wasu kalubale za ka ce eh, zaɓen ya huskanta ko ko gaba ɗaya ba wani abu da za a ce eh, an samu tsaiko ko matsala a kai ba za ce ba za ce yadda da aka saba samu a da sai dai wannan wannan karin da komai dai zan ce ya ragu an samu inda za a ce aka tada kuriyu fiye da yadda ita hukumar zaɓe ta rijista wato overvoting kenan a turanci hmm. kuma kamar a ward 5 a Oka South karamar hukumar Oka ta kudu rumfar zaɓen da ake ce da ita a fagulo a fagulo square an samu kuma wasu sun dangwala fiye da yadda ya kamata su dangwala wato multiple voting kenan mm. da ma haka ga ma wannan shi kalubalen na'urar tantance katunan zaɓe wato card reader sannan kuma ba zan ce karfe takwas da ya kamata a fara wannan zaɓen aka fara su ba wasu sun dan makara saboda rashin motocin isar da kayan zaɓe da kuma jami'an hukumar zaɓe rumbunan zaɓe kaga an samu wannan sannan kuma akwai ma 'yan wuraren da aka zo dai a yi awon gaba da akwatin zaɓe da kuma kayan aiki sai kuma su jami'an tsaro suka samu suka taka musu birki kaga ire-iren wannan abubuwan da zan ce gaskiya an fuskance su a ranar sai dai gaskiya ba kamar yadda aka saba samun su a da ba sannan kuma sai ga wannan eh, mutane kin fitowar su su kada kuriyunsu eh, ga wanda suke suke so duk wannan da an fuskance su sai dai ba kamar da ba ne. Alfonso a wasu sassa na Najeriya idan ana zaɓe za a ga wasu sa ganye alamun cewa su na kuɗi ne a cikin wuraren da ka zaga ka samu irin waɗannan? Wato kana nufi inda aka yi siyasar kuɗi? Eh mutum ya rike ganye wato ya ce zan je wato alamun cewa kuri'a na na kuɗi ne. A gaskiya kan an yi wannan kuma a nawa zan ce ma ko da yake ba su fito karara sun ce ga eh, jam'iyyun da suke goyon ba su ba kuma suke ba mutane su kada amma ni akwai wanda na samu na ɗauki hotunan su gaskiya suna rabar da kuɗi kagan zan ce a ranar musamman dai a karamar hukumar oka ta kudu zan ce abubuwan da na gani da idanu na ga ana rabar da kuɗi kuma na dai samu na ɗauki hoton wayannan an an dai yi hakan kuma mutane wasu sun fito wasu ma na ɗauki muryoyinsu suna ce an ba su ne kamun suka kada an kuma fuskanci wannan a ranar siyasar kuɗi. to alfonso ikwarai mun gode a madadin shi alfonso din da julie gresham da ta sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Ana sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Faifayin bidiyon tattaki daga makaraki da wanda tun da farko aka nuna wa wasu kusoshin rundunonin sojin Najeriya a ofishin muryar Amurka da ke Abuja. Hafsoshi daga herkwatocin sojin ƙasa, sojin sama, sojin ruwa, herkwatar tsaron Najeriya. da ma ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro ne suka kalli wannan faifan bidiyo kakakin rundunar sojin kasa na nigeria brigadier general sani usman kuka sheka ya yi tsokaci gaskiya muryar america ta cancanci yago saboda gudanar da wannan majigi da ta yi ba don komai ba suna can america amma sun nuna damuwa kan matsalolin da ke damun wannan kasa kuma ka ta haka ne ka ga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci sannan kuma wannan abu ya ƙara dankon zumunci musamman tsakanin mu jami'an tsaro da ku kuma 'yan jarida ba don komai ba abubuwan da muke kun nuna ma duniya cewar ga ƙoƙarin da ake yi fata muke kuma za a ci gaba da irin waɗannan abubuwa ah, na nuna waɗannan Uh, irin barna da illar ta'addanci. Tun da farko cikin jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, General Kuka Sheka ya ɗanyi korafi musamman a wurin da aka nuno ƙungiyar Amnesty International na zargin sojoji da danna haƙƙin bil'adama da ma ƙarin wasu batutuwa da aka nuna a wannan faifan bidiyo. Issue of this uh, allegation of uh, human rights abuse and torture I think is wrongly placed. Batun zargin danna haƙƙin bil'adama yayin faɗa da ta'addanci da ma azabtarwa wannan an kawo shi inda ba sa ba domin duk da ma akwai ta babu akan wannan zargi in ma da wani abu mai kama da hakan magana ce na kafin shekara ta 2015 zuwa yanzu matsakaicin mai kallon wannan faifan bidiyo ka iya ɗauka abu ne da ke faruwa a halin yanzu. True, the issue, I know that quite a number of people have been making uh, tremendous sacrifice to bring about peace and stability. Abu na biyu kuma shi ne na san akwai wasu mutanen da suka taka rawa uh, sosai wajen sadaukar da rayuwarsu oh, don wanzar da zaman lafiya yama da 'yan kungiyar Bring Back Our Girls. Dauki misali, jaruma Aisha Bakare Gombe. ko 'yan kungiyar civilian jtf amma kash sai ake nuna su a matsayin masu wuce gona da iri waɗannan ne mutanen da suka taimaka aka fitattaki 'yan boko haram tun daga gonge har zuwa dajin sambisa a ƙarshe na san sojoji mu ma mun taka gagarumin rawa to ya kamata a nuna wannan ƙarara And I think that has to be acknowledged. Shi ma kakakin hedikwatar sojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, ya ce duk da wannan faifan bidiyo ya yi kyau sosai, to amma kamar yadda ya ce, da zai so a ce an sa wasu abubuwa kafin a sake shi. ɗaya biyu ɗai biyu na kuka kamata ku gyara, kamar abin da gwamnati ta yi saboda wallafar da zaman lafiya a kasar North East. najeriya akwai mutanen mu 'yan ƙasa sarakuna eh, malaman gargajiya 'yan kasuwa da suka ba da gudumawa saboda dawo da zaman lafiya a east na son na kudin interview ɗinsu don ƙara a documentary jami'in ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro na mai cewa the ah, narrator clearly calls Boko Haram an Islamic militant group. mai ba da bayanai cikin wannan faifan bidiyo na kiran 'yan boko haram da masu tsatsauran ra'ayin addinin islama za mu yi ta fama da wannan kalma ta kowace bangare domin musulmi a duk duniya na kyamar ta'addanci da 'yan ta'adda kuma ba su aminta da kira ko danganta ababen da boko haram alka'ida ko isis ke yi da addinin musulunci ba saboda haka mu a najeriya mun fi aminta da kira su kungiyar 'yan ta'adda na boko haram maimakon a ce kungiyar musulmi masu tsatsauran ra'ayin addini domin abin abin da suke ba musulunci ba ne uh, and uh, it is our preference in Nigeria to call them Boko Haram terrorist group they are not Islamic shahararren malamin addinin musulunci nan da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A Shaikh Abubakar Diyar shi ma ya ce abin da Boko Haram suke yi ba musulunci ba ne. Abin da su ISIS suke yi da su al da su Boko Haram duk gaba ɗaya sabon Allah ne ba ta da alaƙa da jihadi ta addinin musulunci. Kuma musulunci ba ta da alaƙa da duk abubuwan da suke aikatawa. Ya kamata mutane su fahimta. Mutanen da suke waɗannan ayyuka suna kiran cewa su har ga Allah musulmai. Amma abubuwan da suke suke aikatawa na kashe mutane ba ta da alaƙa da addini Allah ya hana Allah ya ce annahu man qatala nafsan min ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa annama ahya an-nas jami'a wannan jinin jinin da yake cikin bani adam kare shi dole ne wajibi ne mutuncin dan adam dukiyar dan adam hankali dan adam ba a yadda kowa ya taba wannan bangaratu mai ita ce da khamsa tarzomar boko haram da ta samo asali ne daga jihar Borno kuma gwamnan jihar alhaji kashim shettima da ya kalli wannan faifan bidiyo a maiduguri ya ce babu abin da zai ce ga muryar amurka sai godiya wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka ta a ciki ba hakika zai ilmantar da mutanenmu zai nuna cewa akidan boko haram ba akida ce ta gashi ba abin da za mu ce muku illa mu ce da zakar da alhairan allah ya saka mu. don hakika aikin da kuka yi allah kaɗai zai taka mu don zai ceto 'ya'yan mu daga wannan masifan akidan boko haram Wannan faifan bidiyo dai an fara nuna shi a birnin Washington DC na Amurka da kuma birnin London a Birtaniya kafin a nufi wannan Najeriya da Nijar da shi. Kazalika za a kuma fassara wannan faifan bidiyo cikin manyan harsunan duniya irin su Larabci, Kiswahili, Urdu, Amharic da sauransu. To ko takamaimai me ake son cimmawa da wannan faifan bidiyo? Tambayar kenan da na wa manajan edita na sashen Hausa muryar Amurka Alhaji Ali Mustapha Sokoto da ke jagorantar nuna wannan faifan bidiyo a Najeriya da Nijar. Kuma ana sa a yi shi ne domin a nuna abubuwa da dama. Na farko saboda a nuna jajircewa mutanen Najeriya ga irin sa kai su ɗauki duk hukuncin da Allah ya ɗora a kansu amma ba tare da sun karya ba suna da ƙarfin hali suna da ƙoƙari suna namijin ƙoƙari ma suna da fama na yaƙi da kuma jure wannan al'amarin kamar da muka sani wannan yaƙi na boko haram abu ne da ya ci ɗimbin dubban rayukan mutane da yawa sun wahala wasu sun rasa gidaje wasu rasa yan uwa da dangi da sauransu so makasudin wannan shiri shine saboda a nuna mutane fannoni daban-daban ne da mutane suke fama da jurewa da wannan al'amari din to shine na zo nan Najeriya domin in zagaya wurare daban-daban saboda tallata wannan al'amari din ta kafofin wata labarai ta taruwa da kusoshin gwamnati da sojoji da sauransu ko ba najeriya insha Allah za mu je hajjin hulun nijar domin kasan su ba dai abin ya shafe su musamman ta bayan mata kan iyakokin ita nijar din da najeriya da kuma jin cikin eh, nijar din kanta kuma ita abokiyar tafiya ce ta najeriya ko bayan zama makociya wajen fama da wannan ta'addanci saboda haka su ma insha Allah zan tsallaka jin gansu kantoman hukumar gidan rediyo da talabijin na jihar borno wato brtv babakura abajato daga bisani ya yi ta'aliki sosai akan baki ɗayan wannan faifan bidiyo in fact akwai wani abu da ya bani mamaki akwai wasu visuals wanda ana kiran shi exclusive visuals bayanan visuals da personal to Boko Haram Allah ka ya san irin kokorin da suka yi suka samu because mafarin wannan bidiyo din ta nuna yadda Maiduguri take sai suka suka fara bada labarin yadda shi Muhammad Yusuf din kansa ya fara wannan aikin sa suka zo kuma suka fara ba da yadda muka zo muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki bayan wannan hargitsin da aka samu a makabarta inda suka je zana izon mutane su goma sha shida wannan kaga wani labari ne wanda ba wanda zai karyata shi amma sai abin nufi kuma karshen labarin ya nuna cewa kwai abin da ya kamata hukumomi su yi wanda ba su yi ba har ya kai mu ga halin da muka zo muka shiga ciki su saboda haka ni dai a iya gani na wannan aiki an yi shi bisa ga abin da ake kiran shi professional ethics kuma research din da aka yi a ciki ba karamin research ba ne banda haka kuma kaga akwai kartas da suka suka sa a ciki kamar su nim eh, matar nim din nan Kamasu su fati abubakar yadda take bin diddigin kafin abin ya faru da bayan abin ya faru da kuma yadda take kokari ta nuna cewa maiduguri is not all about uh, fitina da boko haram da all this thing kaga duk wannan ya nuna cewa wanda suka yi wannan bidiyo din da not selfish ba su ba kansu wannan irin karara ba su ma kira wasu sun sa kaga wannan abin an yi shi on professional timeline kuma it is compressed kuma ya kare daidai lokacin da har mutum ba zai zo ya gaji da kallon wani abin ba hassan mai na kaina muryar amurka daga maiduguri nigeria Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.